يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara mu. a wannan yammaci mai albarka yammacin ranar asabar sha shida ga watan ramadan sha na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha shida ga watan mars miladiyya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka a nan garin damtsoba don tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya datar da mu muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu laifukanmu da zunubanmu da kurakuranmu muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana a satin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta talatin a cikin wannan tsura mai albarka surar ra'a yau za mu tashi kan aya ta talatin da ɗaya inda Allah ke cewa walau anna qur'anan sujjirat bihi al أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قتلت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قائلا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تقارئة أو تهل قريبا من دارهم قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد Allah maɗaukakin sarki ya ce walau anna qur'ana da a ce wannan littafi na alqur'ani sukirat bihi jibalu an kaɗa ta ta yadda za ta jawo duwatsu tana tafiya da su au kusti bihi ardu ko kuma a yi amfani da alqur'ani ta tsatsa ga ƙasa au kullima bihi mauta ko kuma a sa alƙur'ani yi magana da matattu bal bari ba haka ba lillahi al'amru jami'an a hannun Allah dukkanin al'amuran suke a falon yayi asin Nazina amanu shin waɗanda suka yi imani ba su cire tsammani ba ne an nauya ma'u cewa da Allah ya ga dama lahadan nasa jami'an da tsaye fiye da mutanen duniya gaba ɗaya kan tafarki wala ya zalun lazina kafaru sai dai ba zai gushe ba waɗanda suka kafirta tusibuhum tana samun bima sana'u da irin abubuwan da suka aikata na laifuffuka tsari'atun tana kunkasan su aw ta hullu qariban min darihim ko kuma ta gangaro ta sauko kusa da gidajensu hatta fiye wa'dullah har babban alkawarin Allah ta zo inna allaha lalle allah la yukhlifu al-mi'ad baya saba alƙawarinsa al-imam ibn kathir yake cewa ya qulu ta'ala anan allah madaukakin sarki yana cewa madihan lil qur'ani yana mai yabon alqur'ani allazi anzalahu ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqur'anin nan da aka saukar da shi ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a nan wurin Allah madaukakin sarki yana yabon wannan littafi wa mufaddilan lahu sannan kuma a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yana fifita mana alqur'ani ne akan duk wani littafin ma da Allah ya saukar bare kuma wanda ba shi ya saukar ba ala sa'irul kutubi akan ragowar littattafai almunazzilati qablahu littattafan da aka saukar kafin alqur'ani a wannan ayan Allah na nuna mana alqur'ani da ya zo a ƙarshe ya kuma fi su daraja da falala don haka yake cewa walau anna qur'ana da a ce wannan alqur'ani suyirat bihil jibalu an tafiyar da ita ta tafi da duwatsu tsaunuka da Allah ya ba alqur'ani dama ta ja tsaunuka irin su dutsen Uhudu, dutsen Goza manya-manyan duwatsu duk da ake da su da Allah ga dama sai sa alqur'ani ta ka'a su ta ja su ai law min kutubil mabiya da a ce a littattafan da aka saukar can baya kitabun da a ce an yi wani littafi tafsiru bihil jibalu da dutse za ta yi tafiya saboda binta kenan ta zama ita take jarraba ma waɗannan duwatsu to da za a ce littattafan da aka yi a baya akwai littafin da ita take jan tsaunuka da duwatsu tana ja duwatsu da tsaunuka na binta an ha ta ɗauke duwatsu da waɗannan tsaunuka daga wuraren da suke zaune aw tuqatti'a a al-ard ko kuma a ce waɗancan littattafan su iya zuwa su tsatsaga duwatsu su tsatsaga ƙasa saboda ƙaukinta da powerful da suke da shi watan shaɓa a waye gari duk ƙasa ta tsatsage aw tukallima bihi mauta ko kuma a sa wancan littafi da Allah ya saukar littafin ta yi magana da matattu fi quburihim da suke zaune cikin kaburburan su da hada alquran huwa almuttasif bi zalik da alqur'ani ne kadai za ta yi sifantuwa ta yi haka kenan a littattafan da Allah ya saukar gaba daya tun daga su at-taura injila zabura da makamantansu har zuwa alqur'ani inda a cikin ku su zai yiwu a ce ga littafi ɗaya a cikin ku wanda zai iya jan duwatsu duk inda suke tafi da su ko kuma ya yi magana da duk wani wanda ya mutu yake cikin kabarinsa ko kuma ya tsatsaga ƙasa ƙasan duniya duk da tsatsage to a cikin littattafan nan kaf da Allah ya saukar babu littafin da zai iya haka in ba alqur'ani ba shi kam zai iya haka sai ka ji wurin Allah yana cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian yace min khashiyatillah kaga alqur'ani kenan dan haka yake cewa au bi tariqil ula ko kuma ta hanyar farko an ya kuna kazalika ya kasance kamar haka lima fihi min al-i'jazi domin a cikin su akwai mu'jizanci na alqur'ani kenan ma'ana ta farko yadda za a ce alqur'ani a waye gare za ta kada duwatsu ta yi tafiya wannan mu'jiza ta farko ta tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam wato yana tafiya ya haɗu da wasu jama'an kafirai ya fara yi musu da'awa akan su yadda da Allah suka ce kaiwa yace dan aike ne daga wurin Allah suka ce man yashhadu laka ala zalik wa zai yadda maka wa zai baka shaida wa zai yadda kai ka ce mana wai Allah ne ya haiko ka haka ba mai yadda sai ke cewa hadhihi shajara wancan bishiya kace wancan bishiya bishiya kuma yi magana yake sosai bishiyan sai annabi ya kirawo ta bishiyan ta tuge daga inda kake ta zo da gudu gaban manzon Allah sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na ce da lallai babu an bauta da gaskiya da tantanta sai Allah kuma na ce da kai din san Allah ne sai annabi ta irbi ito ki koma sai ta koma ta je ta sake shigewa ramin da ta fito kan ba ta taba shigewa ba to kaga yanzu wannan mu'jiza ce wanda alqur'ani za ta iya tura duwatsu da bishiyoyi duk su yi tafiya alqur'ani na kada su yake cewa la yasabiqu al-insanu wal jinn an akhirihim idza jama'u an ya'tu bi mithlihi alkur'ani shine kaɗai littafin da da za a tara mutanen duniya baki ɗayan da aljanun duniya baki ɗayan su a ce ku zo da kwatankwacin alkur'ani la ya atuna bi misli ba za ku iya zuwa da irin sa ba walau kana ba'dhum bi ba'dhin tajira ko da sashen suna taimakon sashe ba za su iya shine littafin da ba a iya haɗuwa a zo da kwatankwacinta ko a zo da irinta shi yasa kaga ya tabbata da Allah madaukakin sarki sai inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da azzikr shine alqur'ani wa inna lahu kuma lalle mu game da alqur'ani lahafizun wallahi za mu ki kulawa kuma za mu ki tsaro sai ga littafi na samu wannan tsaro har yau kamar yadda Allah yake la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi har yau bai faru ba ba inda ƙarya ya zo ma alƙur'ani ta gaba babu kuma inda ƙarya zo wa alƙur'ani ta baya duk inda ƙarya ta shi zuwa ta ta ake ganowa ana da alarammomi mahaddata alƙur'ani ana da masana alƙur'ani za ka ƙarya ɗaya yau kana shigarwa ko da ido ɗaya ta ƙara a take ne za a gane mafi sauƙi wanda ya daga littafin sai to nan an samu typing error in ba haka ba ido ɗaya ne wanda haka da sauki maka zai ce wannan bai iya buga littafin ba yaya ya je ya karo wasali ana kaga Allah ya tsare wannan littafin amma in ba alqur'ani ba duk wani littafin da Allah ya saukar da shi a yau babu cikakken littafin tsari bisa ɗari duk inda ka same su kare da sun cika yasa yau in ka je wuraren masu littattafai za ka samu zabura na sayarwa amma za ya kare da sun cika baka isa ka rantse da Allah cewa zaburan nan iya zaburan annabi dawo ne kadai a ciki ba kada da yake ga dan dama Allah bai rawa ko zai kare ba to ko da an kare maka ita me kake bukata yau da asaura ba ka bukatan komai a cikin da alqur'ani ya isar maka bare ka dauki injira balle ka dauki a taura duk tsare da yake shiga ciki maganan mutum ya shiga ya samu gindin zama kuma mabiya addinin suke karanta da son nan wai maganan Allah ne suke karantawa kafin an samu matsala yanzu in ka ɗauki bible da sunan wai shine injila na annabi isa tun a yaren kaga it damage dan ba da turanci Allah ya saukar da injila ba ya aka yi kuma yau da turanci ne kaga an samu damage duk da cewa akwai na larabcinsu akwai na kaza akwai na kaza sannan mataki na biyu shin kalmomi da lafuzzan da ke cikin Bible lafuzzan Allah ne ba lafuzzan Allah ba kai da yawan ma lafuzzan da ake amfani su da sunan lafuzzan Annabi Isa ƙarya ne lafuzzan Bulus ne domin dama shi ya zo canza addini ya shigar da abin da zai shigar kuma ya samu gindin zama a cikin littattafan suke amfani da shi da cewa sun rike maganar Allah kana ɗaukar littafin kana karatun tukka da warwara bila adadin za ka samu a cikin littafi da haka kaje ka samu Hussein Yusuf Mabera a nan Sakkwato? ya fi kowa tona musu asiri da zaƙulo dukka da warwara da ke cikin wannan littafi nasu domin sai da ya littafi five pillars in Islam in the Bible wato rukunai guda biyar na musulunci a cikin Bible ya rika zaƙulo a cikin Bible a cikin Bible ya rika ba. sai a cikin babu sai ga shi inda annabi isa da kanshi yana cewa a banza wasu za su zo su dauke ni su mai da ni allah ya ce a banza isa ya ce faɗa sun karanta wani wuri kuma su to nan kuma ya ce a bauta mishi kaga littafi ne wanda shi da kanshi yana contradicting yana cin karo da junan shi duk wani littafi a duniya in ba alkur'ani ba in ba hadisan annabi ingantattu ba ba inda za ka samu littafin bai ci karo da junan shi ba amma alkur'ani babu cin karo in kaga an samu cin karo a cikin alkur'ani ka ne ya gaza ka ji sauri ka samu arrafiquna fil ilm malamin masu zurfi a cikin ilimi sai su haɗa maka ayoyi sai ka zanci babu tukka da warwara a ciki babu cin karo a ciki bare kuma a zo ta nakudi wato tukka da warwara sai dai in ba ka da ilimin fahimtar ma'anonin alkur'ani sun ba ka ba alkur'ani a fili kake ayoyinta kamar sun fi yawa mutashabihat din kaɗan ne mutashabihat din da ta zama kaɗan sai Allah ya ce fa ammal ladina fi qulubihim zayghun wa yattabi'una min huma tashabaha min ibtigha al-fitna masu shugaba su suke biye mata don su fitina a addini amma arrasatuna fil ilmi masu zurfa ilimi sun san ma'ananta ma'anan da baya nuna cewa akwai tuka da warwara ko kuma cin karo a cikin waɗannan ayoyi shi yasa Shekul Islam Ibn Taymiyyah cikin littafin sa Muqaddimatu Tafsir yake cewa in ka ga sabani ya faru cikin ayoyin Alkur'ani ɗayan biyu ne ko dai ya zama ikhtilafu tanawwu amma in ikhtilafu tabad ne to wannan babu shi a Qur'ani ikhtilafu tanawwu akwai aya ta zo wannan ya fahimci wani nau'i daban wancan ya fahimci wani nau'i kuma kowanne yana da salaf akan ma'anan da ya tafi a kai wannan tanawu kenan amma a ce ayan nan da ayan nan suna karo da juna wannan ya ce ayi wancan ya ce kar ayi to ikhtilafu tabat wannan babu a qur'ani sai dai in ilimin ka ne ya gaza don ilimin ka ne ya gaza to dama an ce karamin sani ko kukumi ne kai sauri ka je ka nemi sani sai ka fahimci alkur'anin ba yadda ka ɗauka ba ka littafin alkur'ani littafi ne wanda ko da sura kwaya ɗaya aka nemi kafirai su zo da irin da sun gagara aya kwaya ɗaya sun gagara da ka littafin sai tabbata cewa littafi ne daga Allah jahiduna lahu suna ta ƙaryata littafin su zo da irin da sun ƙi da ka sai Allah ya ce bar bari ba haka ba lillahi al-amru jami'an baki ɗayan al'amura a hannun Allah yadda ka ga alkur'ani tawanta ya kai za ta iya jan tsaunuka ta tafi da su za ta iya tsatsage ƙasa za ta iya magana da gawawwaki to wannan littafin ya kai ka tabbatar cewa daga wurin Allah bal lillahi amru jami'an kai dai bari al'amura gaba ɗaya suna wurin Allah ay marji'ul umuri makoman al'amura kulluha baki ɗayanta ila Allah azza wa jalla suna komawa ne ga Allah mai girma da ɗaukaka ma sha Allahu ta'ala duk abin da Allah ya ga damar faruwa shi yake faruwa wa ma lam yata lam yakun abin da kuma Allah bai ga damar ya faru ba to ba zai faru ba wa man yudlilillahu fa ma fala hadiya amma fa duk wanda Allah ya fatar duk duniya ba wanda ya sai kiryar da shi wa man yahdillahu fa ma lahu min mutir amma duk wanda Allah ya shiryar da shi ya ɗaura shi akan tafarkin daidai tafarkin tsira to duk duniya babu wanda ya ke fatar da shi wa qad yutlaqu ismul qur'an hakika ma ana sake sunan alqur'ani kai tsaye ala kullin min al-kutubil mutaqaddima akan duk littattafan da Allah ya saukar a baya ana iya gaya musu alqur'ani abun karatu da ma'anan alqur'ani abun karatu karanta littafin tafsira fi ulumul qur'an asali daga qara'a ne ya qara'u qira'atan wannan nun din za'ida ce in ba ka ba asalin ma'anar littafin alqur'ani abun karatu to duk littafin da Allah ya saukar ko ba alqur'ani ba ala wajhil itla ana iya kiranta da sunan alqur'ani da haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi da cikakken isnad zuwa ga Abi Hurairah da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kufifat ala dawud al-qira an rangwantawa an sassautawa annabi dawuda karatu kenan Allah ya yi wa annabi dawuda wani mukjiza yana da saurin karatu fakana da aka kasance ya amuru bi dabbatihi an tasrada sai umarci dabban shi zai yi kiwo kawai fakana ya al qur'an ya kasance yana karanta al-qur'ani to lokacin annabi dawo an saukar da alqur'ani ba a saukar ba ai shi ne amma sai ka ce alqur'ani da me kenan da ta lugatan ma'ana abin karatu ya fara karatu min qabli an tasbata da fasu kafin dabban ta gama kiwo wa kana la ya'kulu illa min amali yadi annabi dawo baya son komai sai daga kunin hannunsa ma'ana yana da sana'a ba tanci ma zaune ne. wannan hadisin bukhari shi ma ya rawaito sannan kuma al-imam bukhari ya faɗaitu da fitar da wani hadisi wal murad bil qur'an yace abinda ake nufi da al-qur'ani anan huwa zabur shine littafin zabura amma ta ka kira shi da al-qur'ani sai yace afalam yai asir ladina amanu sai Allah ta ce waɗanda suka yi imani su yanzu ba su yanke tsammani ba ai min imani jami'in khalqi wa ya'lamu yanzu mutanen duniya in dai kana da imani yanzu har yanzu baka gama ya hakikance ma kanka cewa mutanen duniya a ce duk sun yi imani sun sallama Allah ba abu ne mai yiwuwa ba ba zai yiwu ba kenan ka ma kira ranka in kana tunanin kowa a duniya ya musulunta ne kowa a duniya na mutumin kirki ya bar aikin sako kowa a duniya ya bar bid'a ya zama sunna wannan ba zai yi ba in kana da imani in ka sa haka a ranka to ka cire ka cire ba yadda za a yi fariƙan fil janna wa fariƙan fil sa'ir dole ne jahannama da tana da nata tana da nata, ma in an zubo mata za ta ce ba ta kai shi ba a zubo a zubo a zubo a ce halin ta la cikin koshi da ce halin mazid da tsari ne a zubo a zubo yanzu fa ta ce halin mazid ba ta koshi karshe Allah zai ɗauki sawun kafan ta sai ya daura a kanta sai ta fara kara tana kat kat kat ya tafi ya yi da Allah kai to shi ke da haka yake cewa Allah ya sa amma ka dai da Allah ya ga dama da hadan nasa jami'an da zai shiga mutane duka da ba amfani mu azuma da kowa zai shiga amma Allah bai ga dama haka ba fa innahu laysa tasamma hujjatun wala mu'jiza ablaq wala anja fil uquli wan nufusi min hadha alquran kaga a duniya har yau ba a yi wani hujja mafi ƙarfi ba a yi wata mu'jiza mafi gamsarwa ba ba a yi wani hujja wanda ya fi kama hankali da zuciya ba sama da alkur'ani to wannan alkur'ani da ya zama ingantaccen hujja ne ya ƙare a kansa wanda lau an zala hullahu a jabari ƙarfin ƙur'ani ya kai da kan tsauni aka saukar da ra'ayi da hukashen da sai kaga tsauni ya tsatsage an ya dagargaje ya zama gari me yasa mun shi na saboda tsoron Allah to wannan fa da in an saukar matsauni za ta iya dagargajewa an saukar wa dan adam wanda ya shiryu ya shiryu wanda bai shiru ba bai shiru da wannan alqur'ani tunaninka yaya za ka iya gamsar da shi ka shigar da shi ba za ka iya ba to shi yasa in dai wa'azi da da'awa ne kai dai kayi a matsayin sauke wajibi wanda Allah ya nufa da shiriwa zai shiri amma in kana nufin iya wa'azinka da iya karatunka da iya iliminka ya kai da duk wanda ya ji ka ya shiryu ne to kama kan dan duk iliminka ba kai Ƙur'anin ilimi ba shi Ƙur'anin shi shine ilimin kai sai ka iya ma ce ka iya shi shi kuma shi kan shi shine ilimin, duk iya wa'azinka ba ka kai Al’ur'ani iya wa'azi ba duk usulubinka baka kai alkur'ani iya usulubi ba duk da saukanki wasu ma babbannin annabi ne sun ce ba za ku musulunta ba yau kaiwa za ka sha iya wa'azinka za ka mutar da kowa irza'un nata baya na tubla ba za ka iya ba sai dai kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiru Dinin Albani yake faɗa ne cikin silsilatul sahiha shi yace mu masu wa'azi da da'awa aikin mu mu isar wa mutane ga sakon Allah dama qur'ani an saukar da ba su ji ba muna sake isar musu da sakon ne yace in mun isar musu mu sai mu koma ce mu yi addu'a mu sai Allah za su karba su da musu kawai yace amma mu isar musu mu ce sai mun gamsar da abun a cikin zuciyarsu su gamsu su yi imani da ke mu da awa mu wannan ba yace aikin mu kawai isarwa ne da ta shi ma kanta annabi Allah ya ce da shi lasta alaihim bi musaytir illa man tawalla wa kafar wa yu'azibuhu Allah wal azab al akbar annabi da kansa Allah ce kai ko ba kai saka gamsar da shirya nan a zuciyar kowa ba in alaika illa al bala aikin ka ka isar kawai fa in lam taf'al fama ballagta risalatahu in baka isar ba kai saka da sakon ba in ka isar to shikenan ka gama nanka gamsuwa da shiriwa fa wannan kuma aikin Allah ne da haka yake cewa wa sabata fi sahih ya tabbata cikin sahih bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah kira da amincin Allah tabbata da yake ce ma min nabiyyin babu wani annabi da Allah ya taba aikowa illa wa qad utiya sai da aka ba wannan annabi ma amana ala mislihi bashar irin abin da mutane suka yi imani akan kwatankwacinsa kenan duk wani annabi da zai zo Allah yana ba shi wani abu wanda da wannan abun mutane za su rika yi imani ta dalilin abun yace wa inna ma kana allazi utituhu ni ko annabi Muhammadu abinda Allah ya bani shi a matsayin ya shiryar da mutane na wahyan auhahu ne da Allah ya wahayi shi zuwa gare ni ilayya zuwa gare ni ba arzu ina fatan an akuna aktsaruhum tabi'an a cikin annabawa ran kiyama zan fi su yawan mabiya yawan kiyama a ranar kiyama yasa hadisi ya zo mun karanta nan cikin kitabu tauhid ran kiyama an yi dan taru dandalin kiyama annabi yana tsaye ya ga halittu masu yawa yace sai akwai wani annabin da zai zo shi da al'umman sa sai da su ba su mutum goma ba akwai mai mutum tara akwai mai mutum goma akwai mai mutum takwas akwai mai mutum biyu gashi shi dai annabi ya ce ina ta ganin mamakin Allah yace wal nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo duk yanda ya wa'azi babu mutum ɗaya da ya bi shi yace ina nan sai in ga wasu dungun halitta masu tarin yawa sawadul a'zam jama'atun kasira jama'a masu yawa yace ina ganin sai ce ummati ummati ga al'ummata yace sai ta biya ce ba na ka ba na ka suna nan zuwa yace waɗannan suna zuwa sai a ce wannan annabi Musa ne da jama'a shi kaga nan annabi Musa shi ma yana da yawan mabiya annabi yace daga nan kuma sai ga ga dungun jama'a sun rufe sararin samaniya da na ƙasa duka ba a ganin ƙarfin su zuwa suke kai yace sai a ce ummatuka ummatuka to ga al'umman to kaga na annabi ya fi na kowa kenan to Allah sa muna cikin waɗanda za a ta. ma'ana wa ma'ana dai anna mu'jizata kulli nabiyyin lalle mu'jizan kowane annabi in qarabat bi mautihi mu'jizan kowane annabi tana karuwa ran da annabi ya mutu kaga a taura daga ran da annabi Musa mutu mu'jizan ta karu injila daga ran da Allah ya dauki annabi Isa zuwa sama mu'jizan ta karu alqur'ani kuma ka duba manzon Allah yau ba ya duniya mu'jizan ba ta aiki mu'jizan tana aiki kuma kullum ƙara bayyana take yi a duniya a yau babu littafin da kullum ake sake miki hidima in ba ƙur'ani. kullum sai ka ji an da sabon littafi akan wani bincike ne akan alqur'ani mu'jizan tana sake bayyana nan na ta ba mu labarin da Addu'ar Mustapha Murad ya kawo a cikin littafin na kai fa tahfazul qur'an wanda yake a Najeriya ta faru kuma a Lagos wani wanda kirista ne na Roman Catholic aka ɗauko shi daga Ingila ya zo yi da'awan kiristanci ya da awon, ya zo yana yi sai ya sa mutane an turo mai kuɗi a duk kasuwanni ana kayo alkur'anai za a zo a yi luncheon taron ƙona alkur'anai da aka yi wannan taro aka tattara alkur'anai aka zo da fetur aka wasa a duk alkur'anan an tara jama'a ya ɗauko a da ya tsafta da ya wulla sai a kuma ya dawo kan shi wutan ya fara sun shi ba ruwan da ba a zuba ba an zo da fatar gid amma ana watsa ruwan kuma kamar kalanzir da fetur ake sake watsa sai da ya kurmus a wurin kaga mu'jizan alkur'ani wannan fa da barin duniya annabi shekara dubu da wani abu littafi ne wanda annabin baya duniya amma mu'jizanta ƙara bayyana take yi a fili kowa na ganin al'amuran a fili da ka yau sai ga waɗanda ba musulmi ba tun daga america tun daga ingila italy har cikin isra'ila ga nan yanzu baiwan alƙur'ani ne yake bayyana a gare su suna ta amurin azimun sai wani abu ya faɗi a ce tuni alƙur'ani ya bada bayani sai su ga alƙur'ani kwarai kuwa sai ga abubuwan duk suna ta bayyana Da ka wannan ilimin kimiyya da fasaha da turawa da kafirai suke bin cewa ilimin nasu ne yau sai ga sunan za su fitar da bincike ne sai sun fitar da binciken suna murna ai sun fitar da bincike akan duniyan kaza za ta ai sun gina fara sun alƙur'ani ba ku gani ba a qur'ani ka sa ta sunan tinyin gaban su fara mamaki to da kansu sai suka fara cewa to yanzu in dai za su yi bincike in ba su haɗo da Alƙur'ani ba akwai matsala shi yasa Sheikh Wahid Abdulsalam Bali yana da littafi da yasa littafin suna unzur hawlaka dubi gefenka kamar ka ce da magani a gonar yaro a ciki ya fa kissan abdulmajid dandali din nan wanda bai daɗe ba da rasuwa abdulmajid zandani shi ma yana da ilimin sayansi yana da sanin sayan sosai sosai shi yasa duk yaron da zai je boko ya karanta sayan ya zo ya haddace alkur'ani ya san ma'anonin alkur'ani to na tabbatar maka da AA zai rika ajiyewa saboda binciken zai fi da kwari tunda shi sayan kafa hujja ne a nan za ka buga don haka suka je suka yi zama ana zama ne duk shekara a garin jidda suka je suka yi zama a wani bature na amerika yadda ai ya gano ashin ana yi wa mutum allura ya rika wasu yana jin zafi an ɗauka zafin cikin nama a ce a fata ne suka ga binciken abdulmajid zandani yana wurin bai fi shekara ɗaya da rasuwa ko biyu ba da rasuwa abdulmajid din nan ya ta to wannan ai ba a ba ka wannan ai ka sake yin reviewing na abin da akwai ne yace kaman yaya yace ne akwai gashi dan wuta da Allah ya san an kai su a ta kona su me yace kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab ai dan wutan aka kona su da wuta satan ya kone sai a sake ɗaya fatan ya a sake tazo musu da sabon fata ya sani don su ɗanɗani zafin kenan an mana ina ke jin zafi a fata ne sai ce to kai can fara mu tuntuni akwai alama to wahid abdullahi abadi a ta fi kun zuru hawlata wato scientist ne da karka bayyana cikin qur'ani ya kawo sannan ina littafin nan shahararre kuma eh, the Quran and the modern science compatible ko non compatible din nan na waye dr zakir naik ina ɗan boko waɗannan ilmukan na dr zakir naik wannan littafin da ya tashi duk wani kwas da ta sani na boko misali sai ka maka geography sai fara ka maka bincike da aka yi akan dutse ba akwai akwai ah, stone akwai rock akwai kaza ba sai ka maka ga inda aka shiro su cikin qur'ani duk differences din sun nan gashi na aya kaza sai ka maka da fassaran da turanci ya maka sharhi haka sai kuma ya sake zuwa sai ce maka geology ga ayoyin da aka ciro ilimin zoology ga ilimin da aka ciro biology ga kinan kaza ga kinan amma da muka yi sakaci ba ma bincike dangane da al'amuran nan yau ka fara yi zai kama kan ba tura wannan akwai kwakwalo a a cikin abu hannunka ne ka yi ƙasa da ilimin ka ka zauna a wuri ɗaya ba ka ci gaba to dole sai kaga ana yin abu a duniyan ilimi kai sai fara su bari ka duk abin da za su yi a namu din suke tegowa Professor Morris Bokal shi ma yana da Quran and Modern Science nashi za a yi ɗan ƙarami da kai na Dr. Zakir ba bature ne arni a America in yi bincike gwada da Quran sai gada da wani sai zai kare kuma jidda da zama ya shiga islamiyya ya nuna musu shi musulmi ne ya rika koyon qur'ani tun daga fatiha har ya sauke ya je koyi tafsiri da ya ga abun sai musulunta kawai yadda ai duk boko in ba musulunci banza ne wannan arne ne faɗi wannan dalilin da ya musulunta sai kuma musulmi wai ka shigo wai karatun addini ya wani boko shine wayewa ai kana ruwa aiko da haka yace cewa بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا yace wala ya zalu ladina kafaru kafirai fa ba za su taba gushewa ba tusibuhum tana samun su bima sana'u da irin abin da suka aikata na laifi a duniya ma Allah ba za su gushe ba tana samun su tsari a tun kwankwasa wato azaba daga sama ta rika sauko musu kenan kenan in dai kafirai suna nan akan kafirci ba za su yi imani ba azaban Allah ta rika saukowa a kan su me yiwa su ce to ai zamanin nan ba a saukar da azaba na'am haka ne amma kuma Allah zai iya saukar musu wani abubuwa a matsayin azaba talauci ma azaba ne Amerika ta ga irin azaban kwanani wannan gobara na California dubo ni mamakin Allah to duk abin da ya faru a Amerika da turawan ya isa su yi imani al'amura suka rika faruwa gobaran tana ci gobaran daji sai ga binciken malam ja'afar ya fito wani bature ya fito yana mamaki aka sa a tashan aljazira din nan da su faransa ga shi nan yana aka sa mishi katsan na malam ja'afar aka fassara mishi abin da turanci ya ce wo ita wani wani irin miracle ne haka wato ya ga miracle ya ga abu mu'jiza da malam da su yana nan da sun bi sun ba kyautar abin nan za su yi to malaman Allah kenan Allah ya ko al'amuran tun malam Jafar ya gama bayani sai ga al'amuran da ya fara kuma ba a samu kuskure ko guda ɗaya daga cikin bayanan shi ba masanin alkur'ani kenan masanin tafsirin qur'ani me ba zai sani ba yasa ba a so musulmi ta kaita ilimin shi a wuri guda kullum ka zanto kana kokarin ƙara ilimi kullum ka waye gari a 24 a kafin gari ya sake wayewa ya zama ka yi wa kanka hisabi yau wani sabon ilimi ya shiga kaina haka ake so in ba ka ba kafiran nan da wannan abun suke kokarin juya kwanan ɗan uwan mu musulmai ba ilimin kuma namu da haka yake cewa azaba ta rika sauko musu au ta hullu qariban min darihim ko kuma alqur'an wannan azaban ta sauko kusa da gidajensu malamai suka ce azaban ta sauko kusa da gidajensu sun fi yin imani sai Allah saukar musu da manzon Allah shine annabin Allah kusa da su a garin su ne dan garin su ne shine kafiran Makka sun fi yin imani da azaban bai sauka ba sai ga an turo manzon Allah shine bulala a kansu suka ki imani ya rika yafan su ya tsaye da jihadi a kansu da haka yake cewa hatta ya'tiya wa'dullah har babban alƙawarin Allah zai shine azaban lahira in ba su yi imani ba inna Allah la yuslihu al-mi'ad lalle Allah baya saba alƙawarin da ya dauka sai ce wala hadithu bi ar-rusuli wala kadithu bi ar-rusuli min ka fa amlaytu lil ladina kafaru thumma ahadithuhum فكيف كان عقاب sai Allah madaukakin sarki ce wala qadittu bi abi rusulin qablika kuma haƙiƙa tabbas an yi izgilanci ma manzanni da suka zo kafin kai annabi Muhammad fa amlaitu lil ladina kafaru sai muka yi tinkiri muka daga kafa salala mai kamar safe ga waɗanda suka kafirta sun ma'afasuhum rana sai sai na danke su in ji Allah fa kai fa kana iqab yaya kake tunanin ukuban da zan musu zai kasance Allah ya mata lala rana ɗaya ka shiga hannu ai ka san za a yi ba daɗi ya ƙulu ta'ala a nan Allah maɗaukacin sarki yana faɗi ne musalliyan da rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana mai rarrashi da ɗan aikensa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi takbibi wajen ƙaryata man kazzabahu waɗanda suka karyata annabi waɗanda suka ce wa annabi ƙarya kake sai Allah yake zai bayyana su din su ne ƙarya suke min kaulihi min kaulihi cikin mutanen annabi in sai Allah yake wala qadistu bi'a kuma hakika an yi izgilanci bi rusulin da waɗansu manzanni min qablika da suka zo kafin kai ai kuma annabi ya da izgilancin mutanensa iri-iri to sai Allah ke gaya mishi kafin zuwan ka kai ma annabawan da suka zo kafin ka su an musu izgiloli iri-iri ai abin da ake nufi falaka fihim uswa kai ma kai kokarin koyi da su yadda aka musu izgilanci suka yi hakuri suka sani kai ma kai hakuri ka canje kar ka fasa wannan aiki na da'awa fa amlaitu lil ladina kafaru sai na yi na daga kafa na yi talala mai kamar sa sake ga waɗanda suka kafirta ai abin da ake nufi an zartuhu na saurara musu wa ajjaltuhu na ba su wa'adi da suna tabar nan suka ɗauka ai su duniya tashin kuɗi musu suka ɗauka su ne akan daidai ajalin yana suka sun ma'akasu hunta kana kama su kyaf akgatun rabiya damƙa wanda ba za a iya kwata ba fa kaifa balagaka yaya labarin zai kai gare ka ma sana'atu bihim irin abin da zan musu tun da yau sun shigo hannuna wa aqabtuhum da kuma irin uquban da nayi musu wa amlaitu lahum da kuma irin talala mai kamar sake da nayi musu kama qala ta'ala kamar yadda wani wurin Allah madaukakin sarki yace wa ka ayyin min qaryati nawa nawa ne cikin manyan alƙaryu amlaitu laha na saurara musu na ba su wa'adi na yi musu jinkiri wa hiya zalima aka waye gari waɗannan alƙaryun sun zama azzalumai suna zaluntar junansu suna zaluntar kawunansu suna yin barna iya barna sun ma'afasuwa rana ɗaya na danke ka wata layyar masir dama wurin makoma kamurina ne wa fi sahihaini ya ga cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin ayan da Allah yake cewa inna Allah la yulli lizalim hatta idza akhadahu lam yuthbitu manzon Allah kai yake fadan cewa Allah madaukakin sarki yana yin talala ne kamar sake ma'azzalimai rana ɗaya idan Allah ya dan su to ba sa iya kwatan kansu karkashin nan sai Allah ta sai manzo Allah karanta ayat wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha Kuma haka dankan ubangijin ka yake idan ya danki alƙarya wa hiya zalima a halin tana zaluntar kanta inna akhdahu lalle dankan ubangiji alimun shadid yana da raɗaɗi sosai mai tsanani sai Allah ya ce afaman kana afaman huwa qa'imun أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولهم الكذب أشق لهم من الله من Allah maɗaukakin sarki ya ce, Afa mawa ƙa'imun ala kulli nafsi, shin wanda ya zanto tsayayye ne shi mai kulawa ala kulli a akan kowace rai, bima kasabar da abin da ta aikata ta tattala, wa ja'alu lillahi kuma suka sanya ma Allah bayan kulawa da tsaro da shi Allah ɗin ya ba su amma suka sanya wa Allah a ababen tarayya ul ka ce sammuhu ka ambaci sunayen am tunabbi'unahu ko kuma ku ba shi labari bima la ya'lam fil ardi da abin da bai sani ba a ban kasa an bi zahirin min qawl ko kuma da zahirin magana bal bari ba haka ba zujjina lil ladina kafaru an ƙawata ma waɗanda suka kafirta makuruhu, irin makirce makirtan da suke kullawa wa suddu an sabili aka kange su aka toshe musu hanya dangane da fahimtar tafarkin Allah wa man yudrilillahu duk wanda Allah ya batar da shi fama lahu min har babu wanda ya shigar da shi ya ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa afaman huwa qa'imun shin wanda yake a tsaye ala kulli nafsi yana kula da duk wani rai bima kasabat da abin da ta aikata ai abin da ake nufi hafizu wanda yake tsaye ya zama hafiz ne ko hafiz ne mai ba da kula mai sa ido mai gadi akan dukkan wani rai alimun kuma ya zama cikakken masani ra'ibun ala kulli nafsi sannan kuma mai sa ido akan dukkanin rai manfusa wanda aka busa mai rai me yake aikatawa Allah zai sa mai ido me yayi da daidai me ba daidai ba kenan qa'imun ala kulli nafsin huwa Allah Allah ne Allah ne yake kai akan kowane rai dai yanzu wa yake kula da mu wa yake tsaron mu Allah ne in ma ka ce mala'ika ne umarnin wa bi umarnin Allah to da kai da mala'ikan da ke tsaron ka kuna karkashin tsaron Allah shi ma mala'ika yana da kaddirin da aka tsara mai duk abin da zai faɗo mai Allah ne ya tsara kaga da shi da mai kula da kai kuna ƙarƙashin kulawa wanda baya buƙatar mai kulawa Shi ne Allah maɗaukakin sarki da haka yake cewa ya'lamu ma amarin amiluna Allah ya san abin da masu aiki suke aikatawa min khairin wa sharri na alkhairi da kuma na sharri wala yasfa alaihi khafiyatu babu wani abin koya fa da yake koya ma Allah ba abin da mutum zai ya koye ma Allah wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amali illa kunna alaykum shuhudan id tufiduna fihi babu a da yaushe Allah madaukakin sarki a cikin sha'ani yake sannan duk abin da za ka karanta na alqur'ani da duk wani aiki da za ka aikata Allah madaukakin sarki shaida ne akan wannan id tufiduna fihi a yayin da kuke yin kutse cikin duk abin da za ku kutsa Allah masaukakin sarki masani ne kuma mai gani ne wani wuri Allah ya ce wa ma tasbu min wara'ati babu wani ganye guda ɗaya da za ta faɗo a kan wata bishiya inna ya anan ba ki Allah ya san iya nan garin da ba in na tambaye ka bishiyoyi nawa ne baka san yawan su ba sannan kuma ka ɗauki hawul duka fa ka ɗauki borno ka ɗauki arewacin najeriya karauci Najeriya ka ɗau duniya adadin bishiyoyi na ta yaya za ka gane a yanzu a kowane sakan ganye nawa suka faɗo kuma jikin kowane bishiya babu wanda zai san wannan in ba Allah ba wa qala yati wa ma min dabbatin fil ard babu wani abin da yake taka ban kasa illa anallahi rizquha face arzikinta a wuyan Allah take Allah ke ka duba iya mu mutane nawa ne sannan aljanu sannan dabbobi tsuntsaye kwari jila adadin iya nau'i nau'i kawai a tambaye ka nau'o'in halittan Allah ba ka san yawan ba bari a turo maka nau'i ɗaya na mutane tun da kai mutum ne a ce ka ba da adadin su nawa ne ƙarya ne kowace ƙasa za ta iya cewa mutanen ƙasanta kaza ne amma ita ma za ta ce a hasashe a hasashe ita ma haka za ka ce a hasashe don za ce za a zo a yi census za a buga census a je a ba da adadin ita ma kasan sai ta sake cewa dai a hasashe don da garan da aka gama census a je a gama cike komai a kai gaban shugaban kasa an ci wata nawa to ana gama census kullum ran census kuma an haifi nawa wani gidan za a zo ɗaukan adadin ku ana gama matar gidan an kai ta asibiti da daddare ta haihu da ya tsaro. da ka kullum sai da ana hasashe ana hasashe sun suna a ce a irga a irga ina ba zai yi ba wannan iya adadi ɗaya ma kawai nau'i da an ce faɗi yawan ka gagara ina yawan halittun Allah to babu halitta kwaya ɗaya wanda cinsa da shansa ba a ƙarƙashin Allah maɗaukakin sarki yake ba to shi yasa kana da Allah har hankalinka zai tashi wai wani zai tare maka arzikinka kuma hankalinka ya tashi kana da Allah ha in hankalinka ya tashi baka yarda da Allah bane ai duk duniya ba wanda ya ce tare maka arzikinka duk duniya ba wanda ya ce tare maka abincinka bare ka zo ka ce ai da rabon mu a ciki wani ne suka yi mana munafurci sun cire sunayen mu ko kuma na zo ina kasuwanci kaza wani ya ja bude irin nawa shi ya dan kofar da ni ya isa shi a waye babu sai Allah in ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne kuma Allah bai halitta halittan da zai gagara ciyar da shi ba tun kana cikin uwa ka san abin da gaske ne janu ne aka turo masa mala'ika ran da aka busa masa rai bi katibi farko mai rizqihi ba sannan ajalihi din dan ya sake tabbatar maka da wancan hadisin da annabi yake cewa ajalin mutum da arzikin mutum suna bin shi da gudu arzikin yana gaba ajalin yana baya kana gama cin arzikin sannan za ka mutu amma ba ka mutuwa ba ka gama cinye arzikinka ba sai ka gama shi don ka kwantar da hankalinka annabi ya ma da za mu tawakkali irin na tsuntsaye ya waye gari ba shi da kuma zai kwanta ba ruwan shi gari ya waye ya fita da yunwa da a koshi yace la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da tawakkalin mu irin na tsuntsu sai mun samu arziki irin na tsuntsaye amma ka duba yau arzikin Allah ga sunan birjik kuma Allah yana bayarwa a kullum amma wani yanzu yana hasara mu wani wani yana jin haushin wani fa akan arziki kawai ya ga wannan Allah guda mun sai fara jin haushi wani yanzu daga ran da ya ganka ka wuce da buhun masara to idon shi akan ka to wani wai baka ne kuma waye ya ne kaza leda na tefane din nan yanzu ka riko akwai majalisar da kana tsoron bi eh mun ganka da leda ba me a ciki to me a ciki me yasa na sa bakin leda ba saboda idon ka ba in ba dan idon ka ba riko a hannu ma an sai ga sa ido yau gaba daya wallahi wannan gaba ne yo yayi aure ya rike gidan shi to kuma so kake ya zauna kai ne za ka ga ya zai da gidan kowa ya ji da abin da ke gaban shi kowa ya ji da matsalan kanshi shehu usmanu dan fodiyo a muqaddiman littafin ihya sunna yake cewa ya ka kauli ne na wani cikin magabata da yake cewa adraktu qauman na rufu waɗansu mutanen da sun damu da damuwan kansu ba ruwansu da damuwan wani sai Allah ya rufa musu asiri yake na rufu mutanen da su kuma sun bar nasu aibin kullun idonsu akan aibukan mutane sai asirin su ya tsoni na mutane kuma ya gyaru duk wanda kake sa mai ido ai kullum kana cikin korafi ne kai ka cika ga sai ya gyara sai ka cika sai ya gyara sai kuma ka manta naka duk mai yawan aibanta mutane zai ce shi ba shi da aiki. to zai zo ya waye gari duk duniya ba wanda ya kai shi aiki. za ka kaji da aibin kanka ka yi ƙoƙarin gyara shi yasa annabi yake cewa ya dakhuluna aljanna za su shiga aljanna aqwamun waɗansu mutane afidatuhum zukatansu misla afidati tsayiri kwatankwacin zuciyan tsuntsu shaf salawar fauzan ma'anan hadisin shine tsuntsu zuciyansu babu hassada tsuntsu ba shi da hassada da ɗan shi ya tsuntsu idan ya fita neman abinci in ya sa fa bai koshi ba sai yana tunani ya kawo ƴaƴan shi tukuna in ya samu abincin wani lokaci in ya gani sai koma sai zai kira sauran sai su haɗu su duka su su ci in zo ba shi da hasara in ya ga arzikin bari ya tattaro su su ci dubitin tinnaku dubitin tururuwa in sun tsara min ɗaya in ya ga nama zai koma ya ga gawan ko ne zai koma sai ya kira sauran sai a zo duka a taro a ci to shi na wannan ma'anan hadisin zukatan zo ba su da hasara in sun samu kowa ma ya samu a ci duka to yadda da za a wayi gari mutane zukatan ya zama irin na tsuntsu ba hasaran nan to gaba ɗaya za a shige aljanna amma hasada ya zama kaman wani sura ne a Qur'ani in ba ka da shi kaman gani ake ka talauce wannan an samu matsala ai da haka ka rika addu'a Allah cire ma ɗabi'an hasada da haka yake cewa da haka yake cewa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha duk wani abin da ke taka kan kasa Allah ya san matabbatanta wa oha ya san ina ne wurin da kake aje komanta kullu fi kitabin mubin duk wannan fa yana rubuce in kana so ka gane yau asabar yau kasuwan koyan nan ka je ka ga irin taron idan aka ce maka wannan taron kasuwan an jima kamar karfe bakwai takwas ba kowa kasuwan zaka ce karya ne in ka so ba kowa duk wanda yake wurin ina yake ya tafi matabbatansa sai a dudar ga ba kowa a waje kowa ya koma inda yake wani lokaci ga yawan mutane suka ce amma garin nan zai dauke su kowa ya san wurin kwanciyarsa ya san mabuyansa to al'amarin Allah kenan sawa'un minkum man asarra al-qawla wa qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqim bil-layli wa saribun bin-nahar ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir waɗannan ayoyi ne da suke nuna duk abin da ke faruwa a ƙarƙashin ilimin Allah madaukakin sarki yake da haka kaman huwa kadalika duk wanda ya zama haka yake wato Allah kal asnamin lati ya'buduna shin zai zama daya da irin gumakan da suke bauta mishi la tasma wa la tafkir gumakan ba sa ji ba sa gani wala ta alba sa hankali wala tamliku naf'an ba sa mallakan abu mai amfani ya amfuta ga karan kanta wala ya abidiha ko kuma masu bauta mata wala kashfa durri anha sannan kuma ba ta yaya duk wani cutan da zai faru wala an abidiha ko masu bauta mata wa hazafa hadha al da ittifaqan bi ilahati siyaq alaihi, jawabin nan sai Allah ya goge wa huwa qawlu wa ja'alu lillahi shuraka suka sanya ma Allah ababan tarayya dan Allah Allah da yake mana waɗannan abubuwa duk da muka lissafa ya kamata mu haɗa mishi shi da wani bai kamata ba amma ta da kuka haɗa Allah da wasu abaduha suka bauta musu ma'ahu tare da shi ma a tunanin tare da gumaka wa andari da kishiyoyi wa autanin da mutum mutumi sammuha ai a alimuna bihim tunda kuna bauta ma waɗancan gumakan to ku sanar da mu su kuma me suke muku Allah shi yake azurta ku, shi yake ciyar da ku, shi yake ba kula, shi yake ba ku tsaro, shi yake ba ku rai, shi yake kasuwa, shi yake rayawa da sauransu. Gumakan naku sammuhu, ku sanar mana, ku shelantar mana su kuma mai amfanin su ne, me suke ba ku. ومن جوابي مجي إنما أثبتكم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة Ku a tsammanin ku gumakan nan suna amfanan ku suna cutar da ku amma wannan azatan ku ne babu abin da za ku iya tsinana muku sai dai ku ne ma ku sake yin wahala a kansu in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultani waɗannan gumakan ku da iyayenku ne ko ka rike su a matsayin iyayen amma ba ka ba duk banza ne ƙarya ne kawai in yattabi'una illa zanna wa ma hawal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda bal zayyana bal zayyana lil ladina kafaru makruhum Allah ya bari ba haka ba kafirai an kawata musu ababen da suke na makirci duk inda ka samu kafiri makiri ne ba kafirin da ba makiri ba me kullun target ɗin kafiri ya za a wayi gari duk duniya su zama kafirai ya za a wayi gari musulmai su yi ridda rubbama ya waddu allazina kafaru law kanu muslimin wannan kuma a kiyama ne in kaga kafir yana burin ina ma da ya zama musulmi to wannan ya dai kiyama ne idon shi ya ga me ya gani sai sai ina ma da ana musulmin da sai a ce kallah innaha kalimatu huwa qailuha maganan baka ce ba za ta ma aiki ba ana da haka Allah madaukakin sarki yake cewa kafirai an kawata musu makirci da suke yi da sunan addini suna gani hanyar tsira ne da haka yake cewa suddu anis sabili sannan kuma an kange su daga hanyar da za su bi Allah madaukakin sarki kafiri duk hanyar da zai bi Allah an kange shi yasa aya ne za a ja muka sai ka ji ka kara imani kafiri kuma sai ya sake kafircewa Allah saboda duk wani kafofi da zai sa ya fahimta ya shiru an sa iyaka sai dai in Allah ya taimake shi in Allah ya taimake shi aka yi ta mai addu'a Allah sa ya musulunta sai ya nan sai ya zo ya yayi shi nan sai fahimci sakon addini da haka yake ta wani man yudlilillahu fa ma lahu min hadi ai duk wanda Allah madaukakin sarki batar da shi a duniya kamar babu wanda zai iya kiryar da shi wani wuri Allah ya ce man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'an duk wanda Allah ya nufi ya daura mai fitina da jarabawa ko to kai baka isa ka tura wannan jarabawan ba duk yadda za ka wani wuri Allah ke in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil sai annabi duk yadda za ka yi kwaɗayi gaya a ka ga mutanen nan sun shirya fa to fa Allah baya so da mutanen da sun ga shirya suka ki ɗauka suka ɗauki ɓata wa malamin min nasirin kuma ran kiyama ba wanda zai taimake su gaban Allah yace lahum azabun fil hayatid dunya kafirai suna da azaba tun anan rayuwar duniya akwai azaba wala azabul akhirati ashaq amma azaban da za faru da shi a lahira kuma ya fi kunci da matsi wa ma lahum min Allah min wa sannan kuma a wurin Allah madaukakin sarki ba su da wani guda daya wanda zai iya kare su daga wannan azaba kenan zakara ta'ala Allah madaukakin sarki ya ambaci iqabul kuffar hukumomi da za a yi wa kafirai wa thawabul abrar da kuma ladan da mutanen kirki suke da shi sai Allah madaukakin sarki ya ba ya ambaci halin mushrikai da kafirai da sauransu sai ya ce lahum azabun fil hayatid dunya kafiran nan suna da azaba tun a rayuwar duniya ai bi aidil mu'minina batlan wa asra kafirai suna da azaba a nan duniya a ina a nan duniya ma'ana a hannun muminai muminai za su ɗanɗana musu ɗansu za su haɗu da azabi irin ka kashe kafiri ka samu lada ya kashe ka yi shahada an ba a kashe shi ba kuma a kama shi a matsayin fursunan yaƙi kaga kowanne dai wahala ne to ne Allah zai ɗanɗana kuɗa zai ɗanɗana musu kuɗa a hannun muminai wala azabul akhirati azaban lahira kuma ai abin da ake nufi almuddakhir azaban da aka taskance musu ma'a hadal tazi tare da wannan wulakanci da kaskanci fi duniya da suka samu kansu a cikin duniya a shakku ta lahira din ta fi kunci ai min hada bi kasire azaban lahira ta fi na duniyan yawa kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah faɗa wani hadisi lil mutala'inina inna azabad dunya ahwana min azabil akhirah a ana annabi yana magana dangane da al mutala'inin wato al li'ani li'ani mutum ya zargi matar sai sai wannan ciki da take dauke da shi ba naki bane ko ta haihu ya ce dan ba naki ba to ka za a yi li'ani suratul nur ya fa yadda ake yi za a zo shi mijin da ya ce ciki ba nashi ba zai yi rantsuwa hudu na rantse da Allah ba nawa ne. in yi rantsuwa hudu sai ce karo na biyar sai ce tsinuwan Allah ya tabbata a kaina in ƙarya na yi mata ita kuma ta rantse sau hudu na rantse da Allah cikin nashi ne na biyar ta ce Allah ya fushi da ni in ƙarya na yi mishi to wannan shine li'ani to mutane ne masu li'ani guda biyu miji yana zargin cikin matar ta ce ta shike ba da gama tsinuwa annabi ya ce su rantse kowa rantse sai annabi ya ce inna azabar duniya azaban da za ku samu a duniya ahwan ya fi sauki min azabil akhira akan azaban lahir dan a rantsuwan da za a yi tsakanin ma'auratan ɗaya ya san shi akan ƙarya yake rantsuwan ai idan mutum cikin shi ne ya san nashi idan matar cikin na wani ne ta sani da kowa ya san ina gaskiya yake amma kowa na kokarin kare kariyarsa da ka bari ya rantsi saboda kar yayi abun kunya a gaban mutane wa huwa kama qala salawatullahi wa salamuhu alaihi kamar yadda manzon Allah ya faɗa fa inna azabad dunya lahum qida aba ai ita azaban duniya tana karewa wa za zaka da'imun amma azaban lahira fa an fiye ta dindindin ne abadan har abada ba fita fi narin cikin wuta hiya bin nisbati ila hadhihi sab'una bi'fan in ka kwatanta ta da azaban duniya ta ninka ta sama so dubu saba'in wa musaqul la yatasawwaru ga ɗaurin da baya turantuwa ka katafatihi wa shiddatihi kaurin daurin da tsananin ɗaurin ba a iya gwada shi wani wuri Allah ke kafa yawma izin la yu'azibu azabahu ahad kafiri farin kiyama azaban da za a mai ba a taɓa wani azaba irinsa ba dan haka Allah yake cewa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira tanadin azaba da aka yi wa waɗanda suka karyata Allah ran kiyama wutan sa'ir dan wuta daga nesa daga nesa ne yake zuwa inda wutan sa'ir yake daga nesa ba zai fara jin taghayyuzan wa zafira zogi da zafi da ƙuƙuƙi na wutan jahannama tana jan shi kawai tsakanin shi da ita ya kai shekara dubu saba'in amma ya fara jin tana jan shi kuma ciki za a je a jefa shi lama hala lama far ba shi da hanyar da zai biya gudu kaga wuta wannan abin neman tsari ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi sahihi yake cewa ku nemi tsarin Allah daga wuta ko da da kofatan akuya ne wani hadisi manzon Allah ke cewa ta'awwazu billahi min azabillah ku rika neman tsarin Allah daga azabin Allah sai sana cikin addu'an annabi Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam babban abu ne manzon Allah kasance in dai yazo sallah a tahiyan karshe bayan yayi tahiya ya yi wa annabi salati sai ya karanta wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات Sheikh Muhammad Nasir Albani ce wannan addu'an dole ne farilla ne ba sunna ne mutahaddiya ba. Da ka dole ne ka je ka koyi addu'an nan ka haddace. Yayi wannan magana cikin sifatu salatin Nabi ce manzon Allah tunda Allah bayyana mishi lallai in an mutu akwai azaba cikin kabari. Annabi har ya bar duniya bai taɓa fasa wannan addu'a ba. Daka shin neman tsarin shiga wutan jahannama mustahabbi ne ko wajibi ne wajibi ne neman tsarin azaban kabari wajibi ko mustahabbi wajibi ne to haka matsalan dujjal haka fitinan rayuwa fitinan mutuwa yake to ma'anan addu'an da kuma aikin annabi na sabani ta nuna wannan addu'an yin tafarilla ne dukkan yanka na ƙarshe ta yi tahiya ka yi wa annabi salati lallai ka karanta wannan addu'a kafin ka yi sallama to za mu tsaya a nan mu zo mu tashi kan aya ta talatin da biyar idan Allah ya kai mu gobe insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana ba a tashi ba aiko yau ah, wani yake kai ya da yawa yawa a takbir wani yaro ya ba da naira ɗari biyu eh, sun fara mai da martani ke sannan an yi musu ɗaya to Allah yi wa wannan yaro albarka Allah ya girmar da shi akan turban musulunci Allah ya albarkaci shi da iyayen shi hanyar nan da ya ɗauko iyayen suka ɗaura shi a kai Allah ya saka iyayen da alkhairi Allah ya taimake su akan ba tarbiyya da kuma arzikin da za su kula da shi wasu mutane biyu sun ba da dubu ɗaya wa marayu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kai cikin mizanin kyawawan ayyuka Allah ya ninka musu abin da suka bayar Allah madaukakin sarki ya sa musu hannu cikin sana'o'insu da neman ya albarkaci rayuwarsu da na iyalansu da na zuriyarsu wani ya aiko ya bibiyar wa marayu mata Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara buɗe Allah albarkaci dukiya ya albarkaci sana'a Allah albarkaci zuriyanka da iyalanka da duk abin da ka mallaka wani ya ba da yadi goma da kuma naira dubu biyar wannan mai Allah ya saka musu da alkhairi yanda ya bada gwaggwaba mai nauyin nan Allah ya cika mai mizanin sa ya cika nak da nauyi Allah albarkaci dukiyansa abin da ya bayar Allah ya taskance mishi a cikin akawun ɗin shi na ranar lahira abun sana'o'in shi na duniya Allah ya ƙara mishi buɗi Allah albarkaci sana'an shi duk bukatu da ya sa a gaba Allah ya biya mishi duk wani mai bin shi da kaidi Allah ya warware mishi wani ya ba da naira ɗari biyar wa babansa ɗari biyar kuma wa mamansa Allah albarkaci rayuwanka da kai wa iyayenka Allah ka mai maka idan iyayen suna raye Allah ƙara musu tsawon rayuwa mai albarka in sun bar duniya Allah kai haske cikin kaburburansu sai kuma Allah albarkaci sana'anka ya albarkaci rayuwanka ya kaɗe maka dukiyanka da rayuwanka daga sharrin magauta abdu ya ba da naira dubu biyu Allah ya saka da alkhairi Allah ya ninninka maka abin da ka bayar Allah madaukakin sarki a albarkace ka da sana'anka da zuriyanka ya kare ku daga sharrin duniya da sharrin masharanta. wani ya aiko naira dubu uku wa marayu Allah ya saka da alkhairi Allah mayar muku abin da kuka bayar Allah madaukakin sarki ya kare ka daga hau da bala'i Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira ya albarkaci zuriya ya albarkaci sana'anka Umar ya ba da naira dubu ɗaya Allah ya saka da alheri Allah ya ninka abin da ya bayar Allah madaukakin sarki ya ƙara buɗi da arziki mai albarka wata yarinya to ta rama wancan yaron nawa ya bayar wata yarinya ta ba da dubu ɗaya wai tallabe tsakanin rawuna wannan musabakan ina son shi ai wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna mu maza ka mun karbe ta an ba mu gwab Allah ya albarka yarinya Allah albarkaci rayuwanta Allah girmar da ita akan turban musulunci Allah ya albarkaci iyayenta da suka ce ɗaura su akan wannan tarbiyya Allah ya ba su abin da za su kula da ƴaƴansu yan agajin hisba sun ba da naira dubu biyar Wannan fa mun faɗa wato sun yan kakin nan suna so kai sun mutu biro a kan su sun ba da lokacinsu ba biyan su ake ba su tsaya a tsaye akan rana su tsaya su tsaya ran nan dubu suka ba yau hizba ma sun bayar to wa fi zalika su suna kenan to Allah albarkace su duk bukatu da suka sa gaba Allah ya biya musu hau da bala'i Allah madaukakin sarki ya kaɗe musu Allah madaukakin sarki ya shiga lamurransu ya biya musu bukatu duniya da lahira wata mata ta ba da zani ɗaya Allah ya saka masa da alheri Allah ya albarkaci abin da ta bayar Allah ya albarkaci sana'anta Allah ya albarkaci zuriyanta Allah ya albarkaci mai gidanta Allah maɗaukacin sarki ya ƙara wa dukiyanta albarka abin da ta bayar Allah ya ƙara ninkawa da sauran duk waɗanda suka ba da sadaka da wannan tallafi wa marayu Allah madaukakin sarki yana ganin kokarinku muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya biya ku wannan hidima da kuke wa marayu ba wanda ya biya ku in ba Allah din ba duk abin da ka bi an ce wani zai iya biyan ka to abin ba yawa kenan amma kaga Allah ne zai iya biyan ka to abin ai babba ne to muna roƙon Allah Allah ya biya ku Allah madaukakin sarki ya ninninka arzikin ku Allah albarkaci rayuwarku. waɗannan marayu namu kuma Allah madaukakin sarki ya hore ya sa a samu abin da duk marayun garin nan kakaf kowa zai tafi da farin ciki da kayan sallah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika masha